faças isso todos os dias, à noite. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis Shida, ga watan Maris na shekara ta da da biyar. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoton bincike na cibiyar nazarin tattalin arziki da zaman lafiya ya ayyana kasashen mali da nijar da burkina faso a matsayin yankin da ya fi ko ina fama da ta'addanci a duniya a shekarar da ta gabata to sai dai rahoton ya haifar da ra'ayoyi mabambanta akwai hari guda biyu wanda ba su tabbata ba manya-manyan ƙwararrun sojawan waɗanda da su ne ke kokowa da ta'addanci suka dawo a cikin ofisuka suka bar yara sojawa waɗanda ba su da ƙwarewa To kan wannan ne muke fatan idan mun buɗe layukanmu na tarho za ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin gwamnatocin soji ko kuma na demokuraɗiyya suke tunkarar sha'anin yaƙi da 'yan ta'adda. Lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To amma kamin nan bari mu soma da labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Kotun duniya ta ce Sudan ta maka haɗaɗɗiyar daular Laraba a kotun ƙasa da ƙasa bisa zarginta na baiwa mayakan ƙungiyar sa kai ta RSF makamai da kuma take haƙƙinta a ƙarƙashin yarjejeniyar kisan ƙare dangi dangane da hare-haren da ake kaiwa a yammacin Dafur. Wani jami'in haɗaɗɗiyar daular larabawa a wata sanarwa da ya aiki wa kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce, haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta nemi a yi watsi da ƙarar nan take, wadda ta ce ba ta da wani tushe a shari'a. ma'aikatar harkokin wajen sudan ba ta amsa buƙatar jin ta bakinta ba amma jami'an sudan sun sha zargin uae da goyon bayan ƙungiyar ta rsf abokan hamayyarta a yakin basasan da aka shafe kusan shekaru biyu ana yi zargin da uae din ta musanta amma ƙwararru a majalisar ɗinkin duniya da 'yan majalisar dokokin amurka sun ce akwai sahihanci. A yau Alhamis ne kungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi kira ga makwabtanta Pakistan da Iran da su yi haƙuri da 'yan gudun hijira Afghanistan da kuma bin tsarin da aka, da aka gindaya don komawar su gida da kuma la'akari da ƙalubalen tattalin arzikin Afghanistan. Pakistan da Iran sun mayar da 'yan Afghanistan sama da miliyan 2,700 zuwa kasar su tun bayan yakin shekaru 20 da Amurka ke jagoranta a Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021. Maulawi Abdulkabir mukaddashin ministan 'yan gudun hijira na Taliban ya gana a lokuta daban-daban da Ubaid al-Rahman na zamani jami'in kula da harkokin Pakistan a Afghanistan. sannan kuma da jakadan iran a afghanistan alreza bagdali a kabul ƙungiyar Hamas ta Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta faɗa a yau cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila ƙwarin gwiwar ficewa daga yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. waɗannan kalaman na zuwa ne kwana guda bayan da trump ya ce za a ga mummunan sakamako muddin hamas bata sako sauran mutanen da ta garkuwa da su ba a gaza a dandalin sadarwa na truth social trump ya bayyana cewa ku saki dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su a yanzu nan kuma ku mayar da dukkan gawarwakin mutanen da kuka kashe ko kuma taku ta ƙare. manyan jami'an diflomasiyar amurka da na kanada sun gana a wata tattaunawa akan harkokin kasuwanci yayin da shugaban amurka donald trump ya jinkirta karin wani sabon harajin kashi 25 a kan shigo da motoci daga kanada da mexico ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce sakataren harkokin wajenta marco rubio da ministan harkokin wajen kanada Malani Jolie sun yi tattaunawar haɗin gwiwa kan ƙalubalen tsaron iyakoki da cinikayya da juna da kuma wadatar tattalin arziki. Sakatariyar yada labaran fadar White House ta shaida manema labarai cewa Trump ya tattauna da manyan jami'an kamfanonin ƙera motoci na Ford da General Motors kafin ya bayyana jinkirta harajin. ta ce trump ya buƙaci masu kera motocin da su mayar da ayyukansu daga mexico da canada zuwa amurka domin kaucewa harajin baki ɗaya. jami'an koriya ta kudu da kafafen yada labarai sun bayar da rahoton cewa akalla mutane goma sha biyar ne suka jikkata lokacin da wani jirgin yakin kasar guda biyu suka kai hari bisa kuskure a wani ƙauye mai yawan jama'a yayin atisaye a yau. jami'an ma'aikatar tsaron kasar sun ce jiragen yakin kirar kf-16 guda biyu su ya harba bama-bamai kirar mkbe masu nauyin kilo 500 guda hudu a wajen wani wuri da aka kebe yayin a wajen wani guri da aka kebe yayin wani atisaye da aka yi misalin karfe goma na safe agogon kasar. jami'ai sun kara da cewa jiragen yakin na gudanar da atisayen haɗin gwiwa ne da sojojin amurka a kusa da kan iyakokin ƙasar. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani rahoton cibiyar nazari da binciken tattalin arziki da zaman lafiya ta Institute for Economics and Peace ya ayyana kasashen Mali da Nijar da Burkina Faso a matsayin yankin da ya fi ko'ina fama da ta'addanci a duniya a shekara ta 2024. A cewar rahoton, daga cikin mutane 7,555 da aka kashe sanadiyar wannan al'amari a bara, fiye da rabin su a waɗannan ƙasashen ne lamarin ya auku. To sai dai tuni da aka fara tafka muhawara kan waɗannan alƙaluma. wakilin mu a yamai sule mumuni barma ya yi kuma na da karin bayani a wannan rahoto da ta fitar a jiya laraba biyar ga watan maris na 2025 cibiyar mai ofishi a australia ta ce binciken da ta saba gudanarwa a kowace shekara a kasashe 163 game da yawan hare-hare da illolin da abin ya haddasa a wannan karan ya gano mali nijar da burkina faso a jerin kasashe biyar mafi fama da wannan matsala a duniya a bara inda aka yi asarar rayukan mutane 3,885 daga cikin 7,555 da 'yan ta'adda suka hallaka a duniya abinda cibiyar ta ce ya zarta wanda aka gani a baya cibiyar ta ce burkina faso wace ta fi sauran kasashe makwabta yawan mutanen da suka rasu sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda abin ya dan ja da baya a wannan jikon yayin da mali ke bi mata sai nishar wace duk da karancin yawan mutanen da suka mutu adadinsu ya karu idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata a cewar wannan rahoto sai dai mai sharhi kan sha'anin tsaro abdurrahman alkasum na cewa bai gamsu da sahihancin waɗannan alkaluma ba akwai hari guda biyu wanda ba su tabbata ba bisa adadin mutanen da, da suka mutu in ka dauki kama hari na tankade ne a cikin hattawa wanda cikin rahoton ya ci ciki an kashe 'yan ta'adda su 300 an kashe sojojin gwamnati 237 ko gwamnati ko su kungiyoyin ta'adda da ake cewa sun kai harin babu wanda ya ce an yi shi an samu mutuwa irin haka an yi shi haka in ka dauki hari wanda aka yi na shatumani a cikin jiha Tilaberi. Wanda daga ciki aka ce an kashe har hula mutum 91 an kashe soji 47. Kaga wannan shi ma ba gaskiya ba ne. Daga ina ne suke amsu alƙamlumansu su sa su cikin rahoto haka. Rahoton ya kuma kara da cewa yadda matsalolin tsaro ke kara ta'azzara a waɗannan ƙasashe daga shekarar 2017 kawo yau musamman a 'yan shekarun nan biyu na baya alamu ne da ke nunin ƙaurar ta'addanci daga yankin gabas ta tsakiya zuwa yankin Sahel. shugaban kungiyar moshen sirashi isa na danganta al'amarin da wasu dalilai manya-manyan kwararrun sojawan waɗanda da su ne ke kokowa da ta'addanci suka dawo a cikin ofisuka suka bar yara sojawa waɗanda ba su da ƙorewa a fagen daga to wannan hakika shine ummul aba'isan da ya sa hakika har-hare suka yi yawa a jamhuriyar Nijar sannan idan kuka ɗauka a Burkina ko da yake suna sayan makamai ga rasha da ma sauransu dukkan manya-manyan makamai da tankoki waɗanda suka saye idan suka kawo sai mu ga bayan wata ɗaya biyu 'yan ta'adda sun kwaci wa'annan tankoki kuma da wa'annan tankoki ne suke kai hari. To amma kwararre kan harkokin tsaro a Bunci Jallo na alakanta yanayin da aka shiga da tsamin dangantakar da ta taso a tsakanin kasashen na uku da wasu kawayensu musamman masu manufofin da ya kira na 'yan mulkin mallaka. Takarda bai faɗa mun ba wane nake bayan waɗannan mutane tunda mun san in babu kowa bayan waɗannan mutane ba su yi su zo su yi banan da sun kai abin nake so mutane su gane wanda ke ba su makami wanda ke ba su kudi faransi ne cibiyar ta institute for economic and peace a wannan rahoto ta kara da cewa kungiyoyin da suka hada da jinim ko jisim da is a yankin sahel masu alaka da kungiyar alka'ida ne ke da alhakin galibin hare-haren da aka kai a yankin sahel a shekarar da ta gabata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ta gaida Sule Mumuni Barma. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar ta Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake bukata za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu kai ga layin mu na buɗe waya bari mu saurari wannan. te la cago To lokaci ya yi kuma da za mu buɗe layukanmu kamar yadda muka ambata can da farko domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon tsare-tsaren gwamnatocin soji da watakila suke kwace mulki bisa uzurin a rashin tsaro da sauransu da kuma na demokuraɗiyya waɗanda su kuma suke da'awar wato kafa demokuraɗiyya a sha'anin abin da ya danganci yaƙi da ta'addanci. ku bayyana mana ra'ayinku lambar da za a kira kamar kullum biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa sai an saka alamar tarawa da kuma ɗaya kamin a jera waɗannan lambobi muna da mai kiranmu na farko daga kaduna wake kan layi a kaduna. lawan na lawan daga kamfanin fate na garin jaji kaduna najeriya na'am to yanzu na kama ku kuna magana akan yanayin ko. eh To, ni a nawa gani a gaskiya akwai abubuwan da ya kamata a ce an yi su a kasar nan a kan tsaro shine ga matasa nan suna son aikin soja an yi a ɗauke su sai ka ba da kuɗi ka ba da kuɗin a hana yaran ka aikin saboda Allah tsakani ga Allah akwai matasa masu son yin wannan aikin soja da ɗan sanda da sauran aikin force to madalla ina ga ya kamata ka biyo mu domin ka ji maudu'in da muke magana a kai bari mu je jihar katsina wake kan layi a katsina kaduna ne kuma to wake kan layi a kaduna da ba muke tare da shi a kaduna kana tare da mu na yawa eh wake kan layi abubakar malam nan kare tare kuma ko jihar kaduna na'am muna jin ka muna jin ka muna jin ka to ina ga layin naka yana da tangarda bari mu je jamhuriyar Nijar ah, wa muke tare da shi a Nijar Eh to assalamu alaikum murya Amerika. Wa alaikum. Eh magana umma mala alimu shugaban kullum murya Arewa dogon duka cikin yan jamhuriyar Nijar. Na'am. Ko ta ko bar wani ayyuka ta ga wannan ta'addanci da yake a kasa ga uku da Nijar da Mali da Burkina Faso. Sai da lalle yan ta'adda ba su iya su kore tun da ba su da inda suke. Sai da turawa wanda suka tsarin su gindi. Suna zama cikin wuri wuri suna ga suka ga kamar su zuwa kwato a ta hajji suka kai ba Allah. kuma bai kamata ba ya kamata kuma kan sozawa na mu ne kawo da wani na zai hadu gaskiya mayan bayan sozawa duka sun kuma kuma ya fi shi sanyi sun bar yare bakin gaga waɗanda ba su gyaran kudi sai mai lalle soji soji na amma kuma ya kamata ko kake bakin gaga shi kuma nan bar da hawan kula shi da cikin guri soji ko ki ku dace na gode mu da alarka umma ma da alarka duk da cikin horon Nijar to muna godiya kwarai malam umma bari mu je a ah, mai kiran mu na gaba da muke kallai suna sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. Kuma da Alaramma. To gaskiya wannan rahoto ya zo da mamaki matuka ganin cewa mulkin soja ana ganin cewa akwai tsaro da zaman lafiya sai kuma gashi ba haka bane. Yana da kyau dai ga su waɗannan ƙasashen da suke karkashin mulkin sojoji su san cewa mulkin dimokuraɗiyya shine mulkin da ya fi dacewa da wannan ƙasar. kuma duk babacin da suke cewa za su kawo tsaro fa ba za su taɓa iya kawowa ba so da duniya ba ta goyon bayan irin wannan mulkin so da aka su gaggauta miƙa mulki ga fatan hula don a samu ingantacce na zaman lafiya a waɗannan ƙasashen gabaki sha na gode. to madalla alarama muna godiya bari mu je jihar gombe wake kan layi a gombe. bello alhassan ne daga kaltun daga gombe kaltun na government. na'am. Eh, to ni batun abin nan an ce batun tsaro da mulkin soja da na shi farar hula ga shi mu muna mulkin farar hula a najeriya ba mu ba mu ga tsaron ba a nijar ana mulkin soja ba tsaron to mu muna ganin ya kamata gwamnatin jihohin nan su haɗa su yi batun wannan tsaron ya kamata su ranga haɗa kai in ba sun haɗa kai ba tsaron nan zai gagara Allah sa a tashi lafiya. To amin to muna godiya bari mu je jihar Nasarawa wake kan layi a Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafale katin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa malam Murtala sanyin na barka da aiki. Barka ka dai shafale a bayyana ra'ayi. To gaskiya malam Murtala ta san ba abun da zai kawo zaman lafiya sai da haɗin kai. Don abun da yake faruwa wannan kasashe guda uku da suka bangare sojoji suka zo suka kama wannan kullum muna riga gaya ma mutanen nan mulkin farin hula kar su yadda su bari sojoji su fahimci abu da suke ciki in suka bari suka fahimci abin da suke ciki ba za su gane shayi ruwa ne saboda haka tun da wuri abin da ya kamata a yi shine su wa'annan sojojin nan duk Allah duk annabi ya kamata su tsaya dan an san soja da kokari a wajen aiki in dai zai yi aiki to ba magana to saboda haka don Allah don annabi su yi kokari a tsare wannan iyakoki don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan kasashe da fatan kuma za ku tashi lafiya na gode to muna godiya shafale bari mu je jihar Bauchi Najeriya wake kan layi a Bauchi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da Malam Ibrahim Bari Fujina Wadda Bakan Umar Gamawa. Na'am. Na'am to muna jin ka. a gaskiya wato kamar yadda shawar ne faɗa gaskiya ce su ma'aikata su sojoji ya kamata a ce likitan su ne suke tsarin najeriya gaba daya ya kamata su ci gaba da aikin su ne suke to madalla to da ni to to mun gode kwarai bari mu je a kwantagora ta jihar naija wake kan layi a kwantagora aji mutulawa rukunan kada gwanar injiniya mai gero makedi kwantagora to madalla injiniya muna jinka ka injiniya mai makeri ko na'am injiniya muna jin ka wato gaskiya tsaro wurin soja an gasa harkar tsaro bai dace a ce a sojoji ake tsaro ya buwaye su ba tsakani da Allah ya ji murtala faru ku zaina demokrasi aka wannan amma a mulkin soja ya dace a ce a yi tsare kasa abin da ya dace a yi la injiniya muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar Yobe a ah, wake kallayi a Yobe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum assalam. Kuna magana da garba yin tina da garin da Na'am to bismillah. Yato eh al'amarin tsaro ya dai mita addu'a fa Allah ka mana zaman lafiya. Man to abin kan waje ake da kuraɗiyar da soja fice sai dai addu'a kawai Allah ka mana zaman lafiya. Sai lafiya da garba yin tina a garin da fi tsari karamar hukumar Butare. To muna godiya kwarai injiniya bari mu je jihar Kaduna wake kan layi a Kaduna. abubakar malam nan kare kamar kuma kudu ok to muna jin ka alhamdulillah kamar yadda aka sani idan aka ce wannan kasa tana mulkin soja wannan iyaka tana mulkin farfula to dole ne a sami ainihin sakwakiya in aka duba matsalan tsaro tsakani ga Allah idan idan sun fara hudan farfula hula in sojan soja to ko shi ne za a iya samun tsaro ingantacce don haka akwai siyasa an ce wannan na wani bangare wani bangare shi ne shi ka akwai siyasa a ciki don haka muna addu'a Allah ka kama zaman lafiya a ƙasashen da ke ai bakar malam karata shi da shi to madalla muna godiya sai kuma jihar Nasarawa wa muke tare da shi a Nasarawa Bashir Tela ne daga nan lafiyar bari bari na'am to bismillah wannan rahoton ne da muna da mamaki da kuma abun a duba ne in aka yi la'akari da eh, yanayin da kasashen suke mulkin soja to ya kamata ce an samu harin kai da kuma adalci rashin adalci a ƙasa a ba kowane bangare a ba shi hakkin shi to hakan yakan sa a samu tashe-tashen hankali amma za a samu haɗin kai da kuma adalci to za a samu sauƙin matsalar da wanda muke fama da shawarar na ƙasashen na gode a tashi lafiya a bashir tela yanzu ganin lafiyar bari bari. to madalla bashir tela bari mu je jihar kebbi wa ke kan layi a kebbi. salamu alaikum. wa alaikum salam. salam da zai kuna tare da shi a raba asara ne ina kiran ku daga bayelsa oh daga bayelsa to bismillah to amma sai dai da Allah wani maudu'i ne kuke akai awo to sai ka biyo mu don ka ji maudu'in da muke akai ah, kamar yadda muka faɗa za a iya kiran mu domin a bayyana muna ra'ayoyi dangane da wato ah, shin da mulkin soji ko kuma gwamnatocin mulkin soji da gwamnatocin mulkin fararen hula ya za a bayyana irin yadda suke tunkarar yaƙi da ta'addanci wa alaikum salam da muke magana muna jinka ka oye wa alaikum salam yawa kana magana da malam habu daga adamawa mayo balwa local government to muna jinka malam habu da kace daga ina daga Adamawa Adamawa. Okay to muna jin ka to a bayyana ra'ayi. Jihar Adamawa. To bismillah. Na'am. Yawwa nake ba magana mulkin soja farar kula da magana mulkin soja da mulkin farar kula wanne ya fi amfani ko da wanne ne ake abun nan a ba mu ce ba mu ce wanne ya fi amfani ba <laughs> muka ce ya kuke kallon yadda kowannensu yake wato tunkarar yaƙi da ta'addanci ba mu ce wa ya fi ba Eh, alhamdulillah alhamdulillah wato magana yaki da ta'addanci ai soja soja ne ba za a hada soja ta farin kula ba soja kan ai su ne suke yaki da ta'addanci ai su ne suka san inda za su bullowa ta'addanci su suka san ainihin training na suka da mana da irin wannan ne suke tashi ai da irin wannan suke training amma warin kula ga ina suka sani sai su ba ta umarni a ah, soja su je su yi kaza su je su yi kaza kuma su je su yi ba wannan ne za su iya su je ne to muna goda bari mu je kaduna akwai wanda ke kan layi wa ke kan layi a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wa alaikum assalam malam faruk barka da dare ya aiki a dama ah, lafiya wa ke magana to suna na alhaji musa garu mai rediyo da da kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musa garu muna jinka to alhamdulillah ai dai ana magana ne na magana tsaro ba za ka kamata ko farar hula ka haɗa ta da mulkin soja ba saboda kaga mulkin soja kowa yana shiga taitayin shi ne duk wani abu da zaka yanzu lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ma ya zo a Najeriya tunda ana ganin tsohon soja ne ba a farar hula wallahi duk bangaren da kasa ne bangaren security bangaren nepa da bangaren education duk gaba ɗaya suke ta su saboda suna ganin ai wanda yake san abin da ya kamata ne to don haka in dai ana maganar tsaro to ya kamata mulkin soja su da suka zan murkushe 'yan ta'adda waɗanda ta'adda ba zai yi wasa a gurin da ake mulkin soja ba don haka muna fatan da ya kamata a cire siyasa in je magana tsaro ne a kai a kawo tsaro a ƙara siyasa a gefe amma magana mulkin soja shine wanda za su murkushe ainihin duk magana tsaro da take gaba daya to madalla fata alkhairi alhaji musa garu ba tashi lafiya na gode. to muna godiya alhaji musa garu a bari mu je jihar nasarawa wake kallaye a nasarawa. Salamu alaikum barka da warhaka. Barka ka dai da wa muke magana. To kana tare da mai magana daga jihar Nasarawa Najeriya wanda ake fi sani da gani Fulani Doma. To muna jin ka ba da ra'ayi mana. To ra'ayi na dai gaskiya ni ina kira ga abar siyasa ni ina ga mutum soja shi ne yake kawo tsaro a kasa saboda ka ina kira shi wato sabon shugaban kasar mulkin Nijar wato Janar Abdulrahman Shani ya kara jajircewa da su Burkina Faso da sauransu su ne za su tsare kasa amma batun mulkin farin fula duk uwa daya ba daya saboda haka duk ina ga ba wani tsaron da za a samu a farin fula saboda haka ina masu fasa alheri su kara jajircewa daga Najeriya ga ni Fulanin Doma. To Madalla muna godiya bari mu je jihar Adamawa ah, wa muke tare da shi a Adamawa. Dauda ne daga karamar min cika jihar Adama Najeriya. To, muna jin ka. Farar hula kan gaskiya farin hula ka ba su da amfani komai wallahi. Mulkin soja shine suke ɗan jajircewa suna kokari. Misali ga marigayi Idris Debi. A ba. Ya kokari a ƙasarsa sosai. Na'am. to farin hula kan ba su da ba su da muna tambayan amfani ba muna tambaya amfani ko wani abu muna tambaya ne ya kuke kallon yadda suke tunkarar yaƙi da ta'addanci ba muna tambayan eh, amfani ko rashin amfani sun fi kokari eh, soja suna kokari sosai a rai. To da to muna godiya kwarai da gaske. Masu sauraron mu kuma wannan ne kiran mu na karshe muna godiya kwarai ga dukkan waɗanda suka samu dama suka kira mu da ma waɗanda waɗanda ba su sami sukuni ba ok muna tare da kiran mu na ƙarshe adamawa ke kallaye adama ah, sunana abdulrashid jola musa gwadabawa daga jihar sokoto oh gwadabawa to to shi shikenan to muna jin ka to kaji mai mutala na ere ah, da ake zamu kuma ga Allah ah, kuma za mu bar azan Allah insha Allah za a samu abubuwan da ake so na ji in muka duba mulkin soja da mulkin farar hula abubuwa ne wanda suke tafiya kan da kan wanda ka kowa da ke sai tara dukiya to gaskiya da a ce za mu kuma da Allah kowa ya san abin da aka kari da Allah za mu da Allah mu kyauta ma al'umma insha Allah za samu zaman lafiya ina fatan Allah a jini kun baki daya to amin sama to amin to muna godiya kwarai da gaske kuma kai ne shirin wato mai kiran mu na karshe a wannan lokaci abin da lokaci ba mu damar kawo mu masu rarmu kenan. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen kotun duniya ta ce Sudan ta maka haɗaɗɗiyar daular Laraba a kotun ƙasa da ƙasa bisa zarginta na baiwa mayakan ƙungiyar sa kai ta RSF makamai da kuma take haƙƙinta a ƙarƙashin yarjejeniyar kisan ƙare dangi dangane da hare-haren da ake kaiwa a yammacin Darfur. Wani jami'in haɗaɗɗiyar daular Laraba a wata sanarwa da ya aiki wa kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce, haɗaɗɗiyar daular Larabawa za ta nemi a yi watsi da ƙarar nan take, wadda ta ce ba ta da wani tushe a shari'a. A yau ne kungiyar Taliban a Afghanistan ta yi kira ga makwabtanta Pakistan da Iran da su yi haƙuri da 'yan gudun hijirar Afghanistan da kuma bin tsarin da aka gindaya don komawar su gida da kuma la'akari da kalubalen tattalin arzikin Pakistan. Uh, Afghanistan Pakistan da Iran sun mayar da 'yan Afghanistan sama da miliyan 2,700 zuwa su tun bayan yakin da Amurka ke jagoranta a Afghanistan a watan Agustan shekarar 2021. Kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta faɗa a yau cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila ƙwarin gwiwar ficewa daga yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. waɗannan kalaman na zuwa ne kwana guda bayan da trump ya ce za a ga mummunan sakamako muddin hamas ba ta sako sauran mutanen da ta garkuwa da su ba a gazan ta masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu rob mclean ne murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da kuma fatan cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya ma'assalam.